وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukaki ya ji kansu da rahma karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wuni na a 20 ga watan jamadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 yayi daidai da uku ga watan sha 2025 kirgin meladiya wannan kuma shi ne darasinmu na 107 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin muna cikin har yanzu kitabu siya kundin da ke magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi za mu tashi hadisin na na isha radiyallahu anha wanda shi da hadisi na uku ta ƙarshe a cikin babu wato abin da ke nuna sauran hadisi uku ne mu kammala shi wannan babin cikin yadda Allah ko hadisi biyu ne ma na hadisi biyu ko hadisi biyu da hadisi biyu kenan wato hadisi biyu daga ƙarshe malam yace wa ana aisha ta وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي حديث أن عائشة أم سلمة الله كار مسير ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ندسك فلاه kana yusbihu junuban manzo Allah ya kasance yakan wayi gari da janaba min jima'in kuma na saduwa da iyali thumma yaktasilu sannan sai wanka wa yasum kuma yayi azumin sa muttafaqun alayhi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun hadu akan sa wa zada muslimun fi hadisi ummi salama a riwayar al'imamu muslim hadithin ummu salama Allah ƙara mata yadda ya ƙara da cewa wala ya ƙaubi kuma annabi baya biyan wannan azumin wannan hadithin yana nuna mana a mutumin da ya wayi gari da janaba janabar ta same shi a cikin dare amma bai yi wanka ba har alfijir ya fito to azumin su ne nan wannan wayewar gari da yayi da janaba a jikinsa bai yi wanka ba za ta hana shi azumi ba za ta bata masa azumi ba asali saduwa da iyali yana daga cikin mafi girma abin da aka hana mai azumi da haka yana karya azumi haka nan fitar da maniyi da mutum zai yi da kansa shi ma yana kare bazumi wasu malamai suna ganin idan mutum ya sai ya yi kafara kamar yadda ya gabata hadisin da ya gabata wancan sati wasu kuma suna ganin kawai abin da yake kansa ramuku ne don fitar maniyi suna ganin ba saduwa ba ne haka ba zai zama hukuncin zama abin nan saduwa a ce akwai kafara a kansa ba to nan fa abin da ake magana shine mutum ne ya sadu da iyalinsa cikin dare da janaba a jikinsa bai yi wanka ba alfijir ya fito kaga da zaran alfijir ya fito kuma an fara azumi sai bayan alfijir din ya fito kuma sai ya je wanka to wannan rashin wankan da bai yi ba ba zai cutar da azuminsa da komai ba shine na Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda suke cewa kana yusbihu junuban manzon Allah yakan waye gari kana tana nuna istimrariyan tana nuna abin yana yawan faruwa ne dan ma akwai malaman da suke ganin cewa tana nuna daimuma wana kullun haka ne amma gaskiyar magana shine kana ba la tufidul dawam inma tufidul istimrar ala al aglabiyya wato tana nuna cewa abin yana yawan yawan yawan maimaituwa yakan yawan maimaitu manzo Allah ya waye gari yana da janaba min jima'in na saduwa da iyali cewa da yi da ummu salama da nana aisha radiyallahu anha suka wuri suka sha min jima'in na saduwa da iyali wato dan ka gane cewa janabar da manzon Allah yake wayan gari da ita ba janaba ce ta mafarki ba domin da ba shi mafarki koda da rana ne kai mafarki da rana har mutum ya fitar da mani baya karya masa azumi ballantana a ce kuma da daddare to wannan nas abin nan abin na janabar ta saduwa ne da iyali da yi thumma yattasil ya riga ya waye garin an ce waye garin alfijir ya fito thumma sannan daga baya bayan fito alfijir yattasilu sai annabi ya wanka ko ya mu kuma ya sa. kaga wannan yana nuna wayan gari da janabar da mutum ya sadu da iyalinsa baya kira masa azumi sannan abu na biyu da suka ce min jima'i zai iya zama itirazi ne wato ana ana tarewa ne daga abin da zato zai iya zuwa don wani zai zaton cewa an ce yusbihu dunuban manzo Allah ya kai waye gari da janaba ne ce to ko mafarki yayi manzo Allah baya mafarki da wannan da domin duk mafarkin na annabawa za su yi mafarkin su gaskiya ne shi kuma mafarkin saduwa ai ba mafarki ne na gaskiya ba mafarki ne na shedan ko mafarkin abin da mutum ya damu da shi a zuciyarsa to mafarki kala uku ne dama الرؤيا من الله والرؤيا من الشيطان والرؤيا ما يحدث به المرء في نفسه akwai mafarki da yake zuwa daga Allah akwai mafarki daga shaidan sannan akwai mafarkin kuma abinda mutum yake yawan damuwa da shi a cikin zuciyarsa in ya mutum yawa sai in ya kwanta bacci sai ya mafarki ana ruwan kuɗi eh kai ta cika daro ya zawa ɗagi ko ba haka bane mutum abin da ya dame shi haka sai ta yi sai ta yi wani ya ce an miƙa masa kuɗi zai karɓa ke nan kawai aka ce kai wani aka makar har rana ta fito daji ya miƙa kuɗi zaura karɓa ke nan to talauci kenan yana mutum ba yi haddasa mai ma'a fi nafsi ke to su mafarkin annabawa duka gaskiya ne ba zai yiwu a ce annabi kuma yi mafarkin saduwa ba da haka nan suna cewa kana Yusuf junuban min jima'i na saduwa janabar da take jikinsa ba ta mafarki ba ce an gane ku? da haka idan mutum ya yi gari da janaba a jikinsa bai yi wanka ba Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa mutum ya kwanta da matarsa a cikin daren Ramadana uhilla lakum laylatas siyami rafafu ila nisaikum uhilla lakum laylatas siyam rafafu ila nisaikum Allah ya halatta muku saduwa da matanku a cikin daren azumi tunna libasul lakum wa antum libasul lakum Allah ya halatta da haka ya halitta mutum ya saru da matarsa har zuwa ƙarshen dare domin ya ce kulu wa kulu ta rabuwa ta bayyana da kuma alkhaitul abebu min alkhaitul aswadi min alfajir idan abin da zama wajibi a kansa shine kiyayewa kada alfijir ya fito kuma yana saduwa da matarsa amma kusa da alfijir ya halatta mutum ya sadu da matarsa har malamai tattaunawa suke mutum yana saduwa da matarsa bai sani ba kawai sai ga alfijir ya fito shin azumin sa yana nan ko bayana wasu suka ce in ya cire yana ganin alfijir ya cire to azumin sa bai yana nan wasu suka ce to ai cirewa ma saduwa ne da haka duye da yi bai da azumi domin cirewa ma ci gaba da saduwa ne suka ci na haka ko ya in har alfijir ya fito masa yana saduwa da matarsa to ai bai da azumin wannan ma'ana ya sadu da matarsa kenan a cikin ramadan ka fara ta kansa amma Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya rinjayar da cewa inda mutum take yana fahimtar cewa alfijir ya fito ya cire al'aurarsa to azumin sai yana domin wannan abin da ya yi ɗin ma'amurin bihi ne an umarce shi ne ya bari don haka bin Allah ya yi yanke wannan da ya yi bin Allah ne to ya za yi kuma bin umarnin Allah kuma a ce ya ci gaba da yi abin da aka hana shi al ibn hajar ya karo riwayar imamu muslim da a cikin hadifin Umar salama da ta kara da cewa wala ya qabi ba zai biya ba domin kada ma wani ya ce to ai za a biya da duk da cewa in ba a faɗi za a biya ɗin ba matan da dai ba a ce za a biya ba al'asulu shi ne ba za a biya ba amma don gudun kar wani ya ce to ai ba a ce za a biya ba ba a ce ba za a biya ba don haka za a biya sai ce to ai ga riwayar un musulma a cikin sai musulmi din kuma ta zo da cewa la ya qadi kuma annabi baya biya dai waye gari da jaraba a jikinsa na saduwa da iyali alfijir ya fito kuma yayi wankansa bayan alfijir kuma ya azumin sa kuma baya biyan wannan azumi ya zo a cikin wani lafazi na hadisin Aisha da Ummu Salama ɗin? in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusbihu junuban min jima'in ghayri ihtilam fi ramadan mai yasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wayan gari da janaba na saduwa ghayri ihtilamin ba mafarki ba wannan yana ƙara korewar mafarki ga maganar na Aisha da umu Salama sai ce kuma fi Ramadana a wanda riwan sai ce kuma a cikin Ramadana dan kan wani ya ce to azumin nafila ne da Allah wanda yake nuna idan mutum ya wayi gari da janaba a jikinsa alfijir ya fito sawa'un azumin na Ramadana ne ko ba na Ramadana ne kowane irin azumi ne azumin sai na nan bai kare ba kuma ba biya a kansa وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سام عنه وليه متفق عليه حديث أننا إن شاء الله ملوك كي ما يدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata duk wanda ya mutu wa alaihi siyamun akwai azumi a kansa sama anhu waliyuhu to waliyinsa sai ya azumin a madadinsa muttafaqun alaihi hadisin al-Imam Bukhari da Muslim sun haga kan fitar da shi hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wannan hadisi yana nuna akwai abin da wani yake iya wani a cikin ibada ke akwai abin da wani yakan iya wani a cikin ibada malamai suna cewa asali dukkan ibadar jiki al-ibadatul badadiyya ibadar da ake yin ta da jiki wani baya yi wa wani sai in an samu dalili na shari'a da ya zo ya ce wannan shi baya cikin abin da wani baya wa wani shi an ba da dama wani zai iya wani asali shi ne duk aikin da ake yi da jiki to wani baya wa wani sai an samu dalili da ya keɓance wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a mutum baya samun komai sai abin da ya aikata wannan ma sa'a lafazi ne na umumi da yake game dukkan abu ba abin da bai shiga cikin wannan ba sai dai wanda aka cire kenan kowane irin aiki wani ba yau wani malamai sun yi ijiba'in cewa sai in an samu dalili da ya cire shi an ce al-ibadatul madaniyya saboda a cira ibadatu al-maliyya ibadar da ake yin ta da dukiya wanda ya mutu ana bin sa zakka bai cire ba ya cire masa wanda ya nazarin zai yi sadaka da kuɗi ba kudai a cikin dukiyarsa da yawa sai ya mutu bai yi ba sai a masa al'ibadat almaliya ce amma al'ibadat albadaliya wani baya yau wani sai an samu dalili da ya ware wannan abin yace yana yi saboda haka malamai suka yi ijima'in cewa wani baya yau wani sallah wanda za ka masa sallar na raye ne ko mata ce bayi wani daga cin abinda da yawa cikin malamai suka ce ijma'i ne kamar Ibn abdul barr an-namiri rahimahullah abu umar Ibn abdul barr al-maliki hafizul maghrib yana cewa ijma'i ne wani baya yau wani sallah wannan mutumin matacce ne ko kuraye hakanan malamai sun yi ijima'i wani baya yau wani azumi matukar wanda za a yi masa azumin yana raye wani baya yau wani azumi matukar wanda za a masa raye ne amma sun yi sabani akan wani yau wani azumi shin wani yana yau wani azumi ko baya yi malamai sun yi sabani mai yawa akan wannan wannan hadisin dai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya mutu wa alaihi siyamun kuma akwai azumi a kansa sama anhu waliyuhu to waliyinsa ya masa azumi to tun daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallama me yasa za a yi sabani eh sabani ne ba na ganganci ba na fahimta ne su wasu suna ganin cewa wannan hadisin mansukh ne waɗanda suke ganin wani baya wani azumi suna ganin wannan hadisin an shafe hukuncin sa ne to kaga cewa an shafe hukunci kuma yana bukatar a kawo dalili karara da yake tabbatar da cewa an shafe hukuncin sa wani zai ce wa Allah ya insani illa masa ta shafe hukuncin wannan waccan ayata cikin suratul najmi kama ba a cewa wannan dalilin ya shafe wancan hukuncin dancan dalilin sai in an kada an kasa hada su a jami'i ayi aiki da su tare ba zai yiwu ba to sai a bincike a gano a gano wanne ne farko wanne ne karshe na karshen sai shafe na farkon to duk wannan ba a kan wannan ba ba a kasa hada wannan ayar da wannan hadisin ya yake da su ba sannan ya aka yi aka gano cewa waccan ayan ta zo ne a bayan manzon Allah ya faɗi wannan hadisin kaga dai waccan ayar wa Allah ta lil insani illa ma a cikin suratul najm ne suratun najm makkiya ce sura yar makka ce galibin hadisin na Aisha radiyallahu anha kuma inda da kanta taji mafi yawa hadisin Madina ne domin a makka tana karamar yarinya mafi yawa zai yiwu ta ji wani abu kaɗan tana karamar yarinya ko ta ji abun babanta shi kuma ya ji abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa dai hadisin na Aisha zai zama a Madina ne to lokacin da ta yi wayo kuma take tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka da awon nasku cewa an shafe hukuncin wannan hadisin gaskiya ba ta taso ba wasu suna ganin cewa to hadisin ana aiki da shi amma ya keɓanta ne da azumin bakanci kaɗai don haka wani zai iya wa wani azumi mun dai tafi akan duk malaman sun tafi akan cewa mai rai dai ba a masa amma yanzu ana magana wanda ya mutu ne suka ce ta wanda ya mutu idan ba kance ne in bakance ne ya yi bakance tsakaninsa da ubangiji ya wajabta wa kansa abin da ba a wajabta masa ba to sai bai yi ba to shi ya halatta waliyinsa ya masa wannan azumi waliyansa su yi masa azumi saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to amma me ya kawo maganan bakance a ciki tunda alafazin hadisin ba a faɗi bakance ba wannan kuma saboda hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala muttafaqu alayhi hadisi ya fi sahih bukhari da muslim wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mahaifiyarsa ta mutu wa alaiha sawmu nazri akwai azumin bakance a kanta yace shin zan biya za Allah ya ce eh, ka biya hadisin Abdullahi ɗan Abbasin an ruwaito shi da lafuza daban-daban wanda wasu har suna ganin cewa kamar anya ba za su ci karo ba saboda wata ruwayan tana nuna cewa mai tambayan namiji ne wata riwaya tana nuna wanda ya zo tambayar ta zo tambayar mace ce wata riwaya tana nuna wanda aka yi tambaya a kansa namiji ne wata riwayar kuma tana nuna wanda aka yi tambayan a kanta mace ce a wata riwayar saumu shahrin azumin wata a wata riwayar saumu nazirin azumin bakanci a wata riwaya sau saumun kawai a alaiha sau ko alaihi sau akwai azumi kawai ba tare da cewa azumin wata ne ko azumin bakance ne ba a azumi kawai amma duk wannan gaskiya ba wai magana ce wadda za ta lalata hadisi ta hana aiki da shi ba domin a duk za ka yi haɗa magana a sanar guda na farko dai mai tambaya ya zama namiji ne ko mai tambaya zama mace wannan bashi da wani fa'ida ba zai hana aiki da hadisi ba sawa'un ko mace ne ko namiji ne duk hukuncin ba zai canza ba da haka in mace ce in namiji ne duk ne hukuncin sannan wanda aka yi tambaya a kansa sawa'un namiji ne ko mace ne shi ma ba abin da zai canza da haka wannan saɓanin ba zai haifar da komai ba zai canza komai ba sannan riwayar da ta ce sau mu shahri azumin wata da riwayar da take mu nazarin azumin bakance a to shi azumin bakance ba zai iya zama azumin wata ba zai iya zama zai iya zama bakantan azumin wata guda ta yi ko azumin wata guda yi na haka ba abin da zai da shi zai iya zama bakantan ne kuma na wata guda wallan tana ruwa da tujuzu alaiha sau kawai azumi a kanta kaga wannan ma shi ma ba zai canza wani hukunci ba a ba zai lalata aiki da hadisi ba to wasu malamai suna ganin cewa a ba bakance ne kadai ba dukkan abin da yake azumi ne na wajibi a kan mutum za a iya biya masa suka ce dai azumin bakance aka biya masa to ai wajabcin azumin bakanci bai kai ma wajabcin azumin ramadan ba me yasa ba za a biya masa ramadan ba tunda in dai maganar nauyi ne a kansa ai wanda yake nauyi asali a shari'a ya fi nauyi akan wanda kai ka ka bashi nauyin da kanka kai ka ɗora wa kanka wasu kuma suna ganin sun koyan haka ne suna ganin cewa abin da sa aka ce na bakanci a biya masa saboda wannan shi ya dora wa kansa yadda shi ya dora wa kansa sai aka ce a biya masa amma ma kana wajiban bi asulun shari'i abinda yake wajibi ne asalin shari'a shi kuma to shi ba ce a biya masa ba dan wannan Allah madaukaki ne ya wajabta wannan kuma shi wajabta shi wajabta wa kansa da haka tunda ya wajabta wa kansa wanda ba wajabta ba su ba to yana na kansa sai aka ba da dama a biya masa wasu malamai suna ganin cewa idan ramadana ne ciyarwa za a yi ba biya ba za a ciyar masa ne an kulli yawmin miskina a ci da miskini daya a kowane azumin wuni daya akan wannan wasu kafa hujja da hadisin al-Imam Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa alaihi siyamu shahrin falyut'am anhu makana kull falyut'am anhu makana kulli yawmin miskina wanda ya mutu ana bin sa azumin wata to a ciyar masa a gurbin kowane wuni daya ci da miskini daya sai dai hadisi ne da yake da rauni hatta yau al-Imam Tirmidhi da ya ruwaito shi yace gaskiyar magana wannan hadisin yafi inganci a ce magana Abdullahi dan Umar ne ba magana Annabi ba abin da yafi inganci shine magana Abdullahi dan Umar ne ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wato bai ce manzon Allah ne ce ba a shi ne ya faɗa a kashin kansa to haka dai wasu malamai suke ganin cewa in ramadana ne ciyarwa za a yi wasu suka ce ciyarwan ramadana ne mustahabbi ne wasu suka ce wajibi ne akwai hadisi cikin watsa na imam malik haka na abdurrazzaq as-sanani ya kawo shi haka al-imam an-nasa'i cikin sunan al-kubra la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahad wani baya sallawa wani wani baya azumi wa wani wani daga cikin dalilan wasu malamai da suka ce to gaskiyar magana fa wani baya wa wani azumi to amma sai dai hadisi ne da yake da magana mai yawa a kansa. hadisi ne ba za ka iya gwama shi wajen karfinsa da ingancinsa da wannan hadisin wanda yake cikin sai bukhari da sai muslim ba kuma in ma ya inganta hadisin za ka iya hada suka yi aiki da su da wannan ɗin ka gare wani baya sallawa wani dama wannan hadisin bai zo da shi ba wani baya yau wani azumi sai a ce to wani baya yau wani azumi ana nufin cewa wani baya yau rayayye azumi shi ko wannan azumin yana magana akan man mata ne wanda ya mutu sai zama wancan yana magana akan azumi wa mai rai ne aka hana wannan kuma yana magana akan wanda ya mutu lafazin hadisin ya nuna cewa ban mata wa alaihi siyam wanda ya mutu akwai azumi a kansa lafazin yana nuna gaskiya kowane irin azumi ne inda ya zama alaihi ne azumi a kansa wajibi to samu an waliyu ta haka abin ya fi ƙarfi cikin manganun malamai ta hanyar ingancin riwaya a dalili cewa kowa in ya mutu ana bin azumi za a iya masa azumi amma fa ba dole ba ne me yasa bai zama dole ba saboda wala taziru waziratun wazira ukhra laifi yayi ya bar abin da yake kansa na wajibi ya masa bai masa ba to sai a dora wani laifi a mustahabbi ne aka ce wani ya wani in ya mutu ana bin sa azumi bai biya ba to wani ya masa mustahabbi ne yaushe ne azumin yake kan mutum shine lokacin da azumin ya waje ba a kan sai ya samu damar yi kuma bai yi ba duk wanda ya yi rashin lafiya a ramadana aka bi shi azumi aka yi sallah bai warke ba sai ya rasu ko mun tsawon lokacin da yana jinya amma dai bai warke ba ballata na biya sai ya rasu to fa wannan azumi baya kansa ma aslan domin Allah madaukakin sarki ya dora masa azumin ne bayan ya ne ya warke wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra mana in ya warke da haka labadin alaihi yana nuna cewa shi azumin ya wajaba a kansa zai wajaba a kansa ne kuma lokacin da ya samu damar biya amma sai sakaci bai biya ba kenan wanda ya ba kance zai yi azumi kuma ya samu damar da zai azumin sai bai yi ba to azumin ya wajaba a kansa yayi sakaci bai yi ba kuma ya halatta biya masa an fahimta ko saboda azumi ya wajaba a kansa kuma ba dole bane a biya masa ba wajibi bane akan su masu biya din tunda laifin sa ne yayi kuma wala taziru waziratun wizra ukhra mutumin da aka bi shi azumin wata ramadana da Allah yayi tafiya ne ko mace ce tayi al'ada ko rashin lafiya mutum yayi uzurin kuma ya wuce bayan ramadana yana da lafiyar da zai iya biya sai bai biya bai sakaci to wannan shi ma azumi yana na kansa wajibi shi ma ya halatta in bai biya ba a biya masa tun da azumin ya waje ba kansa ya samu damar biya ya yi sakaci bai biya ba an fahimta ko? amma idan mutum ya ci gaba rashin lafiyarsa har ya rasu ba a biya masa azumi dan dama wanda ya mutu ne wa alaihi siyam azumin ya waje ba kansa shi ko baya waje ba kansa sai ya warki an gane wannan ko annabi ya ce sama an waliyuhu waliyinsa ya masa azumi wa yake nufi da wali na magada ko al'aslu magada in bar kuri ba su zan jida ba to in bar kaya ba ya kamata su jida yi ko ba haka ba ne ai kura da shan bugu gardi da karban kudi a tsotsin da ya ja ruwa ke cewa ko to shin waliyansa ne kadai bagadansa ne za su biya masa an faɗi waliyai ne saboda galibi su ne suke ɗaukan ɗawainiyar waɗanda wanda ya mutu ya basu kamar bashi ne da zarar mutum ya mutu ana bansa bashi su waye suke da kokarin su samu su biya magada ne in yawan dukiya wasu za su raba ba to in yabar bashi ba kamata su raba yi amma malamai suka ce nan ana nufin saboda su ne galibi suka fi ɗauka ya fi karkata zuwa gare su aiki. amma kowane irin makusancinsa zai iya biya masa ba su yi magaji ba duk wani makusancinsa sawa'un kusanci na jini ne ko kusanci na na abota ne ko kusanci na na zamantakewa ne zai iya basa ba sai jininsa ba saboda kharajar kalamu makharajal galib ne galibi irin wannan su magadan su ne suke taron aradu da kasu dauka kisa aka waɗe su amma in wani ya masa ma yayi an gane ku wannan hadisin kuma shine hadisi na karshe a cikin wannan babi akwai matsala guda ɗaya <clears throat> wanda wasu malamai suna ganin cewa asali duk abin da mutum ya yi bakancansa bai yi ba to ya halatta ya masa duk abin da mutum ya yi bakance ko da abin da wani ya yi wani asali amma wannan na bakance ne to suna ganin wani zai wani yanzu ba ce wani ba ya wani sallah ba to su waɗannan malaman suna ganin cewa har sallah in bakance mutum yayi ba bakance zai tafi dakin kaba ya je ya sallah sai mai samu ya je ba to a a masa suna kafa hujja da asar na abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda al-imam mali ya kawo cikin muwatta wata mata ta zo wajen abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda take tambaya yace mahaifiyarta ta yi bakance za ta je ta yi sallah a masallacin Quba ta yi bakancan za ta yi sallah a masallacin Quba sai Abdullahi dan Abbas yace je ki mata mahaifiyarta ta mutu alhari ta yi bakance za ta je ta sallah a masallacin Quba kuma ba ta je ba sai Abdullahi dan Abbas yace je ki mata wasu malamai suka dogara da wannan suka ce to ashe in ba kance ne wani yana yi wa wani to amma wannan ya tabbata iyakacinsa a ce fatawar abdullahi dan ne idan ba wanda ya saba masa a cikin sahabbai to wasu malamai suna ganin cewa maganar sahabi hujja ne in babu wanda ya saba masa a cikin sahabbai wasu kuma suna ganin ba hujja bane ko ba saba masa ba matukar an samu wani dalili na shari'a da yake kautar da wannan yake kuyan wannan abu to ba za ta zama hujja ba ba za a yi ta ƙoƙarin cewa sai an fassara wancan dalilin da maganar wannan sahabin ba a yi ta shan wahala ba a inda ta saba wa nasi na alkur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba dora mutane su ta kallufin sai sun hada sun yi jami'i ba kawai ya saba aje masa maganar sa Allah bai fahimci wancan nafsin bane kuma nafsin bai zo masa ba yasa Imam Malik da ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa Muwatta ya haya yace amma Maliku yace la yamshi ahadun an ahadin wani baya tafiya wani wuri ya ibada saboda wani dan wani baya tafiya wani wuri ya ibada wani bayan ya ruwaito hadisin magana Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala gaskiya ingantacciyar magana musamman dai sallah da yawa cikin malamai sun nakalto ijma'in cewa wani baya yi wani sallah kowace iri ce ko bakanci ce wani baya wani al'imam malik rahimahullah saboda faɗaɗa wannan matsalar da ya shi kun ga hatta aikin hajji shi a wajensa wani baya wani yadda shi akwai nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin shubruba da ake cewa hadisin shubruba saboda mutumin da ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ji ana kowa yana talbiya sai mutumin sai annabi ya ji wannan mutumin yana cewa labbaik allahumma an shubruba yana niyyar aikin hajji da shuburma ne ba wa kansa ba annabi ce waye shuburma ce wani dan uwana ne da ya mutu annabi ce kai kai aikin hajji ne sai ce a ban yi ba Ya ce hajji an nafsika awwalan ma'ana an shuburma hajji an nafsika ma'ana an shuburma annabi ce ka yi wa kanka tukuna sannan ka yi wa shuburma mutum ba ya yi wani aikin hajji shi bai wa kansa ba to da wannan da yawa cikin malamai suka tafi akan cewa ashe wani yana yi wa wani aikin haji in ya mutu bai yi ba ko kuma ƙarfinsa ya ƙare tsufa ya kama shi ko rashin lafiyan da ba zai iya zuwa ya yi ba suka ce diya halatta ya masa saboda wani mutum da ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mahaifina ba zai iya zama la ya fito alar rahila ba zai iya zama akan abin hawa ba A fa’ahujju hujju anhu na iya masa aikin hajji qala na'am annabi ce za ka iya masa amma duk da haka a mazhabar maliku ibn anas rahimahullah shi yana ganin cewa sai dai wasiya mutum ya yi. duk waɗancan sai fassara su da cewa sun yi wasiya ne a musu haka in mutum ya wasiya ya masa a ya masa amma an bai yi wasiya ba ba za a yi masa ba duk wannan saboda wato tsanantawa ne wajen mai wajen kiyayewa kada a mai da ibada wasa kowa ya kowa haka kawai sai kai sallan walhara ka a biye ka tashi ka ce kai wa dan uwanka shi ma kamar sarka a sa kawai a ta wasa da ibada ita kuma ibada kowa so ake da kansa al'ibadatul badaniya ibada ta jiki zuwa ake wa kansa Allah ya samu dace babu saumi tatawu'i wa ma nuhiya an saumihi babin da zai magana akan azumin nafila at-tatawwu' shine bahaushe ba kan ce tatawwi ko nafila ke azumin da ba na farilla ba wato wannan babu zai magana akan nau'uka cikin nau'ukan azumi na taɗawu'i na nafila da ake yi wa ma nuhiya an saumihi da ko kwanakin da aka hana yin azumi cikinsu lalacewan makiya sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su faɗa da hadisan annabi ‘yan kalakata ko ‘yan tatsi ne lalacewansu ya har ya kai su wai ba a yin azumi kwata-kwata in ba ramadana ba sam ba a yin azumi sai ramadana kadai amma masu wannan maganan yau su ne kuma suka zo suna cewa da suka ga wuta eh su har suke faɗan wannan abu me wannan da'awar na cewa ba a yin azumi sai ramadana saboda duk hadisan azumi ya kare ta su in ramadana ba amma sai gashi da ya ji wuta sai gashi ya zo yana cewa shi hadisan da bai yarda da su ba daga hadisan da suke taba janabin annabi sai kuma hadisan wanda suka ci karo da qur'ani sai kuma hadisan da suke karantar da ta'addanci amma duk hadisan da baya dauke da wannan siffar to wai zaman ka hadisi zaman ka zaman ka ba zan kawo maka hari ba muna burci ne fa yanzu ba cewa yi kai wanda ba wannan dan ba na yadda da kai ba fa kai fada ba amma saboda tsabar yaudaran waɗanda yake so ya ja hankalin su yanzu bayan da duk ya wargaza su ya zagi shehunansu ya tsitsine musu albarka duk ya ce karya ne a ah, to wanda ya zagi bukhari da muslim zai kyale jahirul ma'ani don Allah bai balle tafan hadisi ba bai balle tafan fikihu ba duk wani littafin ba alkur'ani ba ƙarya ne a gunsa kuma ya da constitution ya yadda da dokokin najeriya kai Allah ka tsare mu da bata wai saboda lalacewa kuma wanda ya yarda da Bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibn maja har ma ya kara da jawahirul ma'ani diye da su ko kuma shine zai bi shi wuta ne fa ta ciwo shi ya ga yaƙi bai cinye shi shi ne sai ga gane fai canza taku ba sai ya duba ya ga cewa cikin mutanen da suke fada da da'awarsa waye ne za su yadda da shi ya duba ya ga zuwa yi wawaye waye sa kan gado wanda kowane kwasa aka kwaso musu za su karba sai ga su ne waɗancan kawai tafi wajensu ƙarshe tattara sai tattara sai kai su coci da an ce a taru muhammadawa ne za su taru taron muhammadawa kuma ƙarshe aka kare a ina a coci su ba cocin muhammadawa ne ko sun yadda annabi muhammadu manzo Allah ne Wa har da ma wai za a kafa kwamitoto za a rinka tafiya wa'azi tare za a kafa kwamiti na kwamiti <laughs> kai wannan ɗarkaniya to na rasa wani irin wa'azi za'i. Dan shi wanda ba musulmi ba wanda yake shirka wanda ya ce annabi isa dan Allah ne duk duniyan nan ba wa'azin da ya fata ka fara masa illa ya yadda cewa annabi isa ba dan Allah ba ne annabi isa ba Allah ba ne. Shi ne duk wa'azin da ka yi masa wannan ya kamata ka fara yi don duk abin da zai yi a duniya in bai yi wannan ba ba zai masa amfani ba duk inda za ka ce zama mutumin kirki mai ɗabi'u mai kyau mai kyauta mai sada zumunci mai zaman lafiya mai kaza duk ya zama haka amma yana cewa annabi isa dan Allah ne yana cewa annabi isa Allah ne yana cewa Allah guda uku ne wannan duk ba za su masa amfani ba ranar alkiyama wa kadimna ila ma abiru min amalin faj'alnahu haba'an mansira والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب to kaji mutumin da azumi ma bai yadda ba in ba ramadana ba saboda duk hadisan ƙarya ne a gunsa amma shi ne mai zuwa da cewa hadisan kala-kala ne akwai wanda ya gani su ahli suna a ci gaba da gashi eh a ci gaba da wuta ai wuta ya ji ko ai an dan rage masa ko mutum wanda yace duk ƙarya ne da idan wai yana dan zazzaba ai an taimake shi ko da haka da hakan Allah ya taimake shi kaga inda dan nisan kwana kafin ya mutu sai kaga ya yadda da sauran ba ya kamata ya godiya wallahi godiya ya kamata ya taimake shi Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsere mana fitintunun wannan zamani babu wanda zai shiga cikin matsala irin wallahi wanda ya dai zauna da jahilci wanda ya dai zauna da jahilci a wannan zamanin to wallahi ya shiga uku dan shine kowace irin guguwa za ta rabe shi ba yadda za a yi mutumin da ya gane sunnar annabi alaihi salatu wassalam ya gane sunna yake da dan background kadan na ilimi wallahi ba yadda za a yi a ce wai wannan hauka za ta kwashe shi shi yasa mu kuma ma jin gezau a cikin dukkan mabiya sunna ba yadda za a yi ba yadda za a yi wannan guguwar ta ɗiba harin sunna ba zai yi ba idan na hawa harin sunna ba ne don wani hankali ne zai sa ka yarda ka ce wai alkur'ani da aka aiko manzan Allah da shi shi manzan Allah ba shi da ta cewa ba shi komai sai dai karanta aya kawai ya shiru idza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadiba kawai sai shiru kai ko mai tafsiri kana da dama ka zo ka zauna ga bange bange mai jan baki ya maka kai ta bayani kai ka samu wannan yanci. shi kuma annabi ba shi da shi dan da a wasu kawai annabi qur'ani kawai ke karanta wai shiru duk wani abin da baya cikin qur'ani to wai ba magana annabi annabi bai ce komai ba shi kuma hadda tambayoyi ake ba sai na amsawa shi ya samu wannan yancin ya samu wannan damar amma annabi bai samu ba a karanta aya ɗaya minti talatin yana bayani shi ya samu wannan yancin amma annabi ba shi da fikon kuja komai dan Allah ya ce masa yabi abin da ya saukar masa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya shine ayar ku bi ma unzila ilaykum abinda aka saukar ku min rabbikum daga ubangijinku to ku bi wannan dan haka annabi tunna an ce ba abinda aka saukar masa shi ba cewa komai to kai baka babu kenan da kake cewa komai kake karin bayani kake sharhi yana jin wani mukabalar wani dan jarida ne mafa suna yin suka mukabala da wannan galakato yana cikin magana sai yake cewa ya jawo wata aya sai ce kaga wannan aya da aka saukar da ita sai annabi ya fito daga cikin gida ya zo ya gaya musu ya ce to ina ne aka ce ya fito daga cikin gidan ya gaya musu nuna mun ɓarai kuwa ina aka ce ya fito gana mun aya ya ce a ah, to in bai fito ba ta ya zai ya faɗa shi? a'a ni fa muka yi magana da kai ka cikar abu ko ce ƙur'ani kuma ka ce inda annabi ya fito ya zo ya samu mutane ya musu ina ne a cikin ayar aka ce ya fito dan Allah ina ne Allah ya sauka da haka mu dai waɗanda suke ganin cewa wai sun je sun haɗe da 'yan ƙalaƙato wai za su barazana wa ahalin sunna ne wallahi suna ɓata kansu lokaci ne don wallahi sun matallahi babu yadda za a mutumin da ya fahimci sunna ya bi wannan gurguwar fahimta amma jama'ar ku ku ce dama jama'ar ku ba ku gina su kan ilimi ba a koya musu komai sai dai a nuna musu son annaba a baki da haka duk wanda ya zo yana son annaba za su bi shi ko gaskiya yake ko ba gaskiya ba ko son annabin na gaske ne ko na ƙarya ba sa tantancewa duk abin da ka zo da shi inda kace kawai dan manzon Allah ne za a yi to shikenan za a yi kaga muku Allah madaukakin sarki ya ba mu hankali dan mu tantance gaskiya da ƙarya mu gani a gasa an ci ana biki a gidan sukari ta yaya za a yi ka zo ka ce mana kai masoyin annabi ne bayan ka ce duk maganganun annabi da ya dukar ya ne ta ce sallar na annabi ba shi koyar ba shi ma haka ya gada daga iyaye da kakannu <coughs> da haka bai koya kuwa ba an tambayin su sallar adadin salloli ina suke a ƙur'ani to sai su rinka cewa to ai sallah dama gado shi shi ba annabi ga yi abun iyayensa sai kawo maka ayoyin da suke nuna annabawa suna sallah kafin zuwan annabi a to nuna mun a cikin alqur'ani inda aka ce maka annabin ya haɗu da wani annabi balla tana ka ce abun sai koya nuna mun a ina ne aka ce maka wani annabi muhammad ya haɗu da wani annabi a cikin ƙur'ani an gaya maka kana da ayar suka daita kuma ina ne aka ce gada ya yi abin iyayensa nuna mana aya nuna mana inda aka ce annaba gada ya yi abin iyayensa sallah nuna mana ko abin kakaru nuna mana babu Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da ayoyin sallah shi ya aiko mala'ika Jibrilu hadisi yana cikin sayi Bukhari yana cikin sayi Muslim yana cikin Muwatta Imam Malik shi Allah ya turo mala'ika jibrilu ko koya wa manzon Allah yadda ake sallah annabi kuma shi koya wa sahabbai ce sallu kama muni usalli duk abin da ba wannan ba wallahi irkaniya kawai zaka yi shi yasa waɗannan mutanen duk abin da kaga suna yi in dai sun yi daidai to na hadisin suka kwafa amma sai suka yi denying suka ce su san ba na hadisi bane kuma ci abin da nake nufi yanzu a cikin su ai sun rabu kashi kashi wajen sallah akwai masu yin sallah guda biyu a wuni kwata-kwata sallah ba biyu ne akwai masu yin uku akwai waɗanda raka a ɗaya suke yi kwata-kwata raka a ɗaya ne a wuni ma gaba ɗaya akwai wanda suke yi ruku su dagowa akwai wanda ba su dagowa akwai wanda su jada su ba sa wa goshi ake a ƙasa ba wani abu ake kaban gohon kare haka ake ba akwai su to cikinsu za ka ga cewa waɗanda suka yi daidai kawai su ne wanda suka kwafi namu mu sauran musulmai da muke aiki da hadisin annabi amma sai suka yi da nayin kuma suka ce su ba hadisi suka kwafa ba su ne waɗannan na wannan zamanin yanzu suka fito da suka ga abin ba zai yi ba suka ce su ma irin sallar musulmai za su yi a zahar la'asar magariba isha'i asubahi kuma rakawai irin namu da ruku'u da sujjada da dogon komi irin namu amma kuma suka ce su ba hadisi suka gani ba a ina ne a ƙura'ani ina ƙura'ani ya ce shi ne ce ai dama gado ne duk yadda ayar ayar take nuna cewa wani annabi yana sallaka, kafin zuwa annabi sai su kawo ta annabi isma'il wa kane amuru ahlihi bis salati wa zakati wa kane inda rabbih mardiya wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya irin waɗannan an umarce ni da ya mun wasici da sallah Allah ya mun wasici yi sallah to irin waɗannan suka ce to ai dama annabawa suna sallah kafin zuwan annabi da haka shi ma ga da yayi Allah ya sauka ba mu shiga cikin babin ba lokaci ya riga ya kure in Allah maɗaukaki ya kai mu karatu gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh